Allah malam Allah ki tashi ki tashi ni ba sai ta zan yi wallahi hmm? yanzu ya zan ne wai hmm? dan Allah ki fito dan Allah dan annabi ki fito mana hmm? to ya zan yi ya zan yi a kurkura ni ban da ban da kudin da zan dauko ta a kurkura ina da babur tsawo ki mu je in ya tashi mu je da daure daure daure mu tafi Allah na daure daure mu tafi daure daure daure 开安娜村那门口，俺俺们家兄弟在这。开，阿哥，阿哥。 ango wayo wayo wayo ango kasha kasha kashi angon karni mene angon karni ina da Allah Allah karbi din Allah karbi din ah Allah karbi din ai da ka asibitin dake to ana ta neman ka asibiti ta mutu wala ta mutu ta haihu ƴaƴa uku ta haifa yanzu Allah ya taimaka ɗayan da yana da rai a mafi su kuma alhamdulillah alhamdulillah ban gane alhamdulillah ban gane alhamdulillah ah, ba dai ka ci bisu koma ba eh koma an yi mama ɗaya zai koma don ubansa wallahi zai koma ban Allah talaucin nan fa ya zato da kai ah. me ye matsalar ka akan sunan nan ah, an rufe boda raguna ba sa shigowa an rufe boda rago ba ya shigowa shine shine kai shine matsalar ka shine shine matsalar ta rago yau inda ce rago zai tsalle ya tsallake immigration ya shigo kenan, magana ta kare ai ko ba zai tsallake ba wallahi tallahi to yanzu ya zai kenan zai koma zai koma Allah ya kai Allah kai wallahi an gon Allah ranka zai baci Allah ranka zai baci ranka zai baci Allah ana zaune kalau ana yabona ban gane ana ta yabona ana cewa gani nan kullum namijin duniya ta yi cewa ni ne mai kuɗi wai eh kai ne to amma ni na yadda makota na ma suna cewa ni ne mai kuɗi eh. amma loma tuwo gagara ta take a to ai mai kuɗi dama ya loma tuwo gagara su take au haka ne eh haka ne tun mai kuɗi loma tuwo tana gagara ta a wa yau ban Allah ai kai ka gode Allah sarki ga kiba Allah ya baka ga wadata zuci Allah ya baka eh. kawai dauriya ne baka da ita baka ji baka ji kirari na bane wai ban ji ba sai ka ga mu audu mutuwar zuciya eh, audu mutuwar zuciya mutuwar zuciya muje muje muje mu ga ko sun ko shi ma ya koma a ba zai koma ba Allah zai koma Allah ya wannan sai idan bai koma ba ko kai za ka koma a to shi Allah za ka koma zai koma a a za ka koma inda ka fito kai a eh, eh, ni zan koma inda yau inda eh <laughs> <laughs>